A shirinmu na nishaɗi a yau dandalin VOA ya samu bakoncin Mustapha na briska jarumi a fannin barkwanci, wanda ya shafe shekaru goma sha hudu yana harkar fim. Ya bayyana mana yadda ya tsinci kansa a harkar. Mm, to tun 2001 zuwa 2. Shekara goma sha um, A me ka fitowa a? To, yanzu dai tunda yanzu ake magana a comedy na fi fitowa shine wato dan wasan barkwanci kenan na ban dariya. me ji hankalin ka har ka fara fim ma tukunna da fa a to babban abin da ya ji hankali na ai suna da yawa eh. abubuwan da dama tun da mafi muhimmanci to muhimmanci muhimmin abin da ya ja hankali na shine an wayi gari wata rana akwai LTE akwai CTV da manyan jarumai tsofaffi magabata suka yi wanda suke jan hankali ga iyaye da su guji dora wa 'ya'yansu talla ko mace ko namiji domin yin hakan gurɓata kusan rayuwar 'ya mace ne ko rayuwar ɗa namiji babu abin da ya dace a nuna iyaye a wannan zamani si in iyayensa sun tasa su kokari su tasa a makaranta an fi ganin ka ce kafin yin fim din barkwanci hmm. shin idan kana wannan fim din ya ake kake ba mutane dariya kana kana dan kana kwata abun ban dariya ne kafin ka zo sin a fara dauka ko ai ni tunda nake harkar barkwanci na ban dariya ban taba yin ah, ban taba rahazal ba kuma shi comedy ai wata baiwa ce da Allah yake ba mutum mm. ai daga sanda dan wasan Hausa ko dan wasan barkwanci ka dora masa kyamara mm. to duk abin da zai ma a lokacin zai ma idan da zaka tsaye shi a bayan fage yi ma babu kyamara ba zai iya ma ba mm. saboda wani mutum ne na daban ko in ce ita ita rayuwar comedy wata rayuwa ce ake so a nuna ma akwai ta a cikin al'umma wanda kowanne da irin karaktarsa kuma kowanne da yanayin tsarin rayuwarsa to don haka wannan abu da ke gani ni ba wai na koye shi bane ko ina da hazal ina dan yin kokari kafin ne a in ka dora min kyamara yake zuwa da zarar ka aji kyamara in ka tambaye ni ma me kai a guri kaza zan ce wallahi ba sani ya kake tsantar kanka in kana wannan barkwanci to a lokacin da kake tsantar kanka sanda kake sake kake wasan barkwanci ka canja ka juye ka yi modernizing din kanka ka zama wani mutum na daban a cikin al'umma domin zai zama kai ka zama wani kamar a gyambo a hannun yaro karami ne dan duk yaran da suka ganka banda ihu da dariya babu abin da suke yi in manya sa ganka banda su su so su jawo ka jikinsu domin ka zama wani mutum na daban babu abin da ake yi siyaka namu ɗaya zuwa biyu mm. kafin ka zama kake fahimta kalubale idan ka riga ka zama ba wani kalubale da zaka fuskanta domin kowa naka ne kowa so yake yi ma fara'a yi ma dariya yi ma murmushi don haka ba za ka gane wanda yake yin ka ba da wanda baka yin ka domin kana kan layi idan da baka kan layi shine za ka gane wanda yake son ka da wanda baya son wani fim ne kamar bakan damiyar ka wacce ta fito da kai to fim dina bakan damiya dai shine babban yaro babban yaro mm. shine bakan da mai fif dina shine wanda falal dore ya bada umarni adam bai zango ya dauki nauyinsa a fanninmu na tsegumi kuwa tawagar dauda rara ta sauka a kano jiya bayan wasan bikin aure da suka gabatar a garin gusau bisa gayyatar gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari Ali Nuhu ya karbi kambi wanda aka dade ana damawa da shi a inda Adam Zango ya karbi na gwarzon jarumin shekara shi kuma Hafiz Bello na gwarzo mai bada umarni na Africa Film Awards na shekara ta 2015 da aka gudanar a London. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.